والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan a wannan shekara ta uku. bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan 11 shekara ta biyu miladiya idan ba manta ba je mun tsaya ne a karshen aya ta biyu da da uku yau kuma za mu tashi farkon aya ta 234 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير وبلغني تعالى والذين يتوفون منكم وطن سكا سكا أتكنكم معنا سكا متو wa na azwajan kuma ya kasance sun bar mataye na aure ya tarabbasna su matayen za su yi zaman jira ba za su yi aure ba ba za su bayyana ba ga zawarawa da ke son su aure su za su yi zaman jira na arba'ata ashhurin wa ashira, watanni hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan sun kai ajalinsu wanda shari'a ta iyakance musu wata hudu da kwana goma sun kammala ta kaba fala junaha alaikum babu laifi akan ku ko waliyansu ko ku iyayensu fi ma fa'alna cikin duk abin da suka aikata na ci gaba da yin ado bayan wucewar kwanakin ta kaba fi anfusihim na game da kawunansu bil ma'ruf ta hanyar sananniya a shari'ance wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya ita ce aya da take magana dangane da hukuncin takaba a cikin shari'ar musulunci mace idan mijinta ya mutu za ta yi jinkiri ba za ta yi aure ba ba za ta bayyana ba ga dukkan wanda ya bayyana yana son ya aure ta har sai bayan shuɗewar wata hudu da kwana goma a wannan zama da za ta yi za ta nisanci ado gaba ɗaya. babu ita babu kwalli babu ita ba shafa hoda babu ita ba yin amfani da man shafawa mai kaishi ba za ta yi kunshi ba ba za ta yi kitso ba a tsawon waɗannan kwanaki wata hudu da kwana goma za ta sanya tufafin da ba na ado ba babu ita babu sarka ba wani awarwaro babu zobe wannan shine zama na takaba za ta nisanci gaba ɗaya kayan ado kayan da za ta bari a jikinta shine yanayin kaya waɗanda suke ba yabo ba fallasa wannan baya nufin cewa ba za ta yi wanka ba in tana buƙatar yin wanka za ta iya a kullum in ma za ta iya so biyu ko so uku don saboda ana cikin yanayi na zafi ya halatta wannan baya nufin cewa ba za ta wanke tufafi ba za ta iya wanke tufafinta sai dai ba za ta sa musu turare ba ba kuma za ta sa musu ko da hayaki na turare na wuta ba ba kuma za ta sanya kaya na ado masu kyawu ba kaya za ta sa na tsaka tsakiya wanda babu yabo ba fallasa har tsawon watanni hudu da kwana goma ina fata an fahimta wannan aya da ubangiji ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wallazina ismul mawsul ne qa'ida duk inda aka sami ismul mawsul allazi allazani allazina allati allatani allati ko allai da makamantansu dole ya samu sila jumla da za ta zo wadda za ta cika ma'anarsa ita kuma wannan sila din lallai ne ta kunshi wani lamiri da zai koma zuwa ga shi al-mawsul din ina fatan kuna fahimta dole ne wannan sila ta kunshi lamiri da zai koma zuwa ga mawsul da ubangiji ta'ala ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra lallai ne tun daga yutawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أسامو ضميري والذي يكون زوا غلفة الذين domin silatul mawsul ne a nan a zahiri ba mu ga lamirin ba amma ana kaddara shi ne wajen wallazina yutawaffawna minkum idan ka ce ba'da hum sai zanto hum din nan yana kuma zuwa ga allazina na farko in ma ka ce ba'da wafatihim ko ba da him sai zanto him din nan damiri ne da ke koma zuwa ga allazina na farko lalle ne a kaddara masa wannan ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kuma wajen ya tarabbasna su wane ne za su zaman jira din mataye da aka bari wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ويذرون أزواجا فالزوجات يتربصن بأنفسهن nan man sai ka sake kaddara fa zawjat sai zanto ya tarabbasna ya tarabbasna sai zanto khabar ne zaka kaddara masa mubtada ina fatan kuna fahimta idan muka kalli ayar gaba ɗayan ta sai mu ga cewa lafazi ne am ya shafi dukkan wata mace wadda mijinta ya mutu to wannan shine iddarta iddatul mutawaffa anha zawjuha shine arba'atu ashhurin wa ashr wata hudu da kwana goma to amma idan muka lura da ayar da ke cikin suratul talaq fadin Allah ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun wanda take cewa ma'abuta juna biyu kuwa ajaluhunna iddar su shine an yadha'na hamlahunna su sauke abin da ke cikin su daga lokacin da suka sauke abin da ke cikin su sawa'un haihuwa suka yi ko bari suka yi to shikenan sun riga sun fita daga idda to idan matambayi ya tambaye ka mace ce mijinta ya mutu sai ya kasance kuma tana da juna biyu wannan ayar ta ce da ita ya tarabbas na bi an fusu anfusihinna arba'ata a shurin wa tun da mijinta ya mutu wannan ayar ta ce da ita wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna da bai juna biyu ce ita yanzu nan da wata aya za ta yi aiki za ta yi aiki da ayar cikin suratul baqara ko za ta yi aiki ne da ayar cikin suratul nisa a suratul talaq ana kulli halin ana ce mutu suratul nisa'i sugura wadansu malaman suna kiranta haka amma mu kyale ta suratul talaq din sai aka sani za ta yi aiki da ayar suratul bakara ko za ta yi aiki da ayar suratul talaq saboda kowanne am ne to malamai suna da ka'ida suka ce idan an samu am da kuma wani am dan uwansa sun yi ta'arudi dole a yi tarjihin ɗaya akan daya domin duk wanda aka yi tarjihi sai zanto shi ne yake taksisi na wanda ba a yi tarjihi ba ina fata an fahimta to a irin wannan yanayi sai suke rajjaha umumin da ke cikin wa ulatul ahmali dan ya zanto shi ne umumin sa yafi karfi sama da umumin da ke cikin wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra cewa wancan yafi karfi ta fuskar gamewar lafazi sama da wannan an yadda wannan din ma lafazin sa gaban mene ya shafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu wata hudu da kwana goma za ta yi ta kaba wancan kuma ya shafi kowace mace cewa in dai miji ya mutu a in dai in dai an sake ta ko in dai ba ta tare da miji kuma tana da juna biyu to idda ta shine haihuwa to amma wancan ya fi karfi saboda me suka rinjayar da wancan akan wannan dalilai guda biyu dalili na farko hadisi dalili na biyu ka'ida ta larabci hadisi ya tabbata hadisin subai'a al-aslamiyya wadda mijinta ya mutu ya bar tana da ciki bayan mutuwar sa da su yan kwanaki iddat layal bakwai ko goma ko wani abu makamancin haka shikenan sa ta tana haihuwa sai ta ci gaba da ado manzo Allah kuma ya tabbatar da ita akan wannan wato kenan wannan ya nuna ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna ya fi karfi sama da me ya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra domin da ta yi aiki da ayar sun bakara da ko ta haihu za ta shiga badin ta kafa har sai bayan wata hudu da kwana goma amma tun da wancan ayar ta fi karfi ta fuskar umumi wato hadisi ya tabbatar da wannan kin ta fuskar harshen larabci suka ce me ya tabbatar da umumi anan me ya tabbatar da umumi a can abin da ya tabbatar da umumi anan gurin lafazin azwajan abin da ya tabbatar da umumi a can gurin ulatul ahmali idan muka dauki ulatul ahmal ulatul mudaf al-ahmal mudaf ina fata an fahimta ka'ida idan aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrab al to siga ce daga cikin sigul umum lokacin da aka yi idafa zuwa ga lafazin da yake mu'arrafun bi al to siga ce daga cikin sigul umum amma wannan kuwa al munakkara ba duka malaman nahwu bane da suka yadda cewa ta hatamil al waɗansu malaman nahu suna ganin jam'i munakkar baya dauke da umum wanda ba munakkar ba shine yake dauke da umum Allah ku cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan kaga azwajan munakkar ne da haka umumin sa baya da kai amma tan ulatul ahmali an yi idafa zuwa ga mu'arrab bi al wanda ke umumin sa ya fi karfi da haka sai a rinjaye da shi akan dan uwansa sai zanto wannan am ne amma wancan khassasa inna an gane ko ma'ana idan an samu umumi guda biyu wanda ya wani karfi sai a yi rinjayar da shi akan dan uwansa duk wanda ya zanto shine arrajih sai zanto khas wanda ya zanto marjuh sai zanto shine maksus amun da khalahu tafsir shine wa in yakum al-umum min wajhin zahar fal amalu bit tarjihi hatamun mu'tabar ma'ana dole idan an samu umumi guda biyu wanda sun yi ta'arudi ta wani bangare dole sai an rinjayar da wani akan dan uwansa in kun gane kun gane wani ku gane na tabbatar wallazi ne ta wafa wani na azuwa jan ya tarabbas na biyan fusu hinna arba ta wa na ajala ma fa anna fi wallahu bi ma maluna sabir idan wata kuɗa da kwana goma sun wuce to shi kenan babu laifi a kan ku idan sun ce za su yi ado ko za su ci gaba da shafa mai ko za su ci gaba da yin kunshi ko za su yi kitso ko za su yi duk abin da suka yi wanda da aka haramta musu lokacin kwanakin ta kaba yanzu babu laifi idan sun yi bayan wucewar wata hudu da kwana goma shine fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna kabir hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi an karbo daga Zainab ibnatu Abi Salma qalat tace lamma da'a na'yu Abi Sufyan min ash lokacin da labarin mutuwar Abu Sufyan ya zo daga Sham da'at ummu Habiba radiyallahu ta'ala anha bi sufratin fil yawm ath-thani ummu Habiba ita ce Ramla ya ga Abu Sufyan sai ta ce a kawo mata sufura wato wani abu na ado da mata suke amfani da shi a wancan lokaci mai kama da hoda ko ka ce hoda irin ta zamanin su a rana ta uku ta ce a kawo mata hoda fa masahat arzaiha sai ta shafa a kumatunta wajra aiha da hannayenta wa qalat ta ce inni kuntu an hada la wallahi ba ni da bukatar a ce sai na shafa hoda ba ni da bukatar a ce sai na shafa man shafawa ko wani kayan kwalliya laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ba dan naji manzon Allah yana cewa ba la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga dukkan matar da ta yi imani da Allah kuma ta yi imani ranar karshe an tuhidda ala mayyitin fauka salatin ta ce za ta yi ta kaba zama ba tare da ado ba dangane da wani mamaci da ya mutu sama da kwana uku illa ala zaujin fa sai in mijinka ne amma duk wanda ba miji ba ba za ta yi masa kaba sama da kwana uku ba ma'ana kenan ana yin takaba karama ana yin takaba babba karamar takaba a ce mahaifinki ya rasu wani wanki ya rasu wani ki ya rasu wani babban ɗanki ya rasu sai kika tsaya kwana uku babu ado wannan babu laifi amma doriya akan kwana uku tuke shi da cikin haramun kuma miji kuwa shi wannan saboda girman haƙƙinsa saboda girman alaƙar sai kin yi wata hudu da kwana goma shir tare da kin yi ado ba shine da lokacin da Abu Sufyan mahaifinta ya rasu sai ta daina ado bayan tudewar waɗannan kwanaki guda uku sai ta ce a kawo mata kayan kwalliya ta shafa dan ta nuna cewa bai dace ba mace ko da mahaifinta ne ya rasu ta ki yin ado sama da kwana uku sai in miji ne sai ta karanto wannan hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce illa ala zawjin sai fa in miji ne za ta yi wata sama da har wata hudur da kwana goma fa innaha tuhiddu alaiha arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi ta kaba ga mijinta har wata hudur da kwana goma wani hadisin daban wannan Imam Muslim ya rawaito an karbo daga Ummu Atiyya tace manzon Allah ya ce la tuhiddum la tuhiddum ra'atun ko la tuhiddam ra'atun ala mayyitin fawqa salat mace ba za ta kaba ba akan wani mamaci sama da kwana uku illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra sai fa miji kadai shine za ta yi masa takaba har wata hudu da kwana goma wala talbat ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتهل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت nubdatan min qistin aw azfar manzo Allah yake cewa idan mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ba za ta sanya wani tufafi ba wanda aka rina shi saboda tufafi da aka yi masa rini an yi masa rini ne dan ne. dan ai ado dan ai kwalliya da haka bai kuma bai halatta ita kuma ta yi ado ba wala taktahil ba za ta sa kwalli ba ko da ko kwallon nan maganin ta yi ne dan magance mata wani ciwo na ta da aka ce ciwon ba zai ko ba sai ta sa kwalli bai halatta ta sa an gane ko wala ta musu tsiban ba za su sanya turare ba illa idza tahura sai in ta samu sai in ta samu tsaki inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice da wannan kadan kenan daga cikin hukunce hukuncen takaba da zaran miji ya mutu mace za ta shiga takaba idan ba ta samu labarin mutuwarsa ba ya mutu da kwana biyu sannan labari ya zo mata labari na zo mata kai tsaye za ta tashi ta je ta cire kayan da ke jikinta na ado ta sanya kayan da ba na ado ba inda akwai kayan kwalliya sai ta cire inda ta shafa mai ta shafa turare ta shafa hoda ta sa kwalli duk sai ta je ta wawwanke fuskarta ta wawwanke hannunta ta zauna daga ita sai wannan kaya waɗanda suke ba na ado ba ta shiga ta kaba kenan lokacin da za ta shiga wannan kaya za ta shiga da niyyar za ta yi ta kaba niyya kuma a zuciya ake kulla ta ba a furta ta da baka ba a jiran cewa sai waɗansu mata sun zo sun shigar da ita ta kaba sannan idan ta yi wata hudu da kwana goma to waɗannan wata hudu da kwana goma sun riga sun shuɗe shikenan ta fita daga takaba kawai za ta ci gaba da yin abin da da ba za ta yi ba ta ci gaba da yin ado ta ci gaba da shafa mai ko turare gwargwadon yadda ta so ba sai kuma an zo an yi wani biki na za a fitar da ita daga takaba ba cewa a yi bikin sanya mace takaba duk wannan al'adu ne ba su da asali cikin addini a zo kuma a yi wani biki za a cire ta daga takaba har mata su kwana a gidanta ana wani karatu ba kai ba gindi duk al'adu ne ba su da wani asali cikin addinin musulunci ya kamata duk a nisance su ko malami su fadakar akai kuma su yi wa'azi akai yawanci waɗansu masu mata masu takaba a waɗansu wuraren za ka sha mamakin abin da suke na al'ada waɗansu har ba sa kwanciya sai a wani irin yanayin kwanciya na musamman waɗansu kuma za su yi matashin kai da wuka wai in ba haka mijin wani zai fatalwa ya dawo mata to kuma tun da kina son shi ya dawo ba shi kenan ba an huta to kuma in ya dawo kuma sai ki kashe shi wai za ta kwanta da wuka don saboda ko da kar mijin yayi fatalwa ya dawo mata waɗansu za a gansu cikin waɗansu bakakin kaya kullum cikin bakin kaya waɗansu kullum an ba su wani katin tarbi da wani karatu da za su rinka yi a kowane yini duk wannan bai da asali cikin addini ba wanda ya sai kin rike tarbi ba wanda ya sar'anta miki ga wani abu wanda shine mai takaba za ta rinka karantawa daga lokacin da miji ya mutu har ta kare takaba duk lokacin da kika tana shi kika ji takaicin rasuwarsa sai ki hakuri sai ki samu ladan hakuri sai ki daga hannu ki addu'a ki roƙa masa gafara ki roƙa masa rahama wannan wajen roƙon gafara da rahama ko da cewa kika Allahumma gfirhu Allahumma arhamhu Allahumma gfirhu Allahumma arhamhu Allahumma afu anhu in ma baki iya larabci ba ya Allah ka ji kansa ya Allah ka masa gafara ya Allah ka masa rangwame ya Allah sanya ya masa zama cikin kabarinsa kin yi addu'a irin wadda ake bukata a sunna ba wani dogon karatu ne sai wani malami ya zo ya karantar da ke ba ko sai an baki wani littafi din ki je kina yi wani lokacin kin san me kika faɗa wani lokacin kin san me kika faɗa gafara ake bukata ki rahanta mu ake ki roka masa ba sahabi ne cikin sahabbai ba mu'az bin jabal ya tsawaita sallah gare su yana cikin bin sallah ya ga sallah ta yi tsawo sai ya yanke sai sai ya tashi daban sai aka tuhumce shi cewa yayi munafunci aka kai karan wajen manzon Allah manzon Allah ya kirawo shi yace ya kuna sallah da jama'a shikenan sai kai shi ka je kai taka yace mu'azi na zuwa masallacin ka ya Allah yayi sallar isa tare da kai muna san muna jiran sa an gwaru waɗansu har su gaji sannan sai ya zo idan ya zo kuma a madadin ya daga jerin sunuri sai ya jawo dogo sura ni kuma na gaji na yanke na je ne sallah ta ni ne tafiya yace kai mu'azu bai kamata ka fitini mutane ba ka daina jan doguwar sura lokacin da zaka yi wa mutane limanci ya kamata ka kai tsaka tsaki ba tare da kawo halar da mutane ba sai ce to kai da ka janye ka je kai sallah ka kadai mai ka karanta yace suratul fatiha kawai na karanta na roki Allah ya shigar da ni aljanna ya tsamar da ni daga wuta ya gafarta min na. Ita amma kai da mu'azu a cikin sallah nikan ga bakin ko yana motsa ban san me kuke cewa ba yace wallahi mu ma ba mu wuce nan din ba ina ba roƙon aljanna neman tsari daga wuta neman a yafe musu zunuban su yace ko kar ba lalle sai ka ji wai mai muka ce ba mu ma din a nan wajen muka yi takawa haula hanu dan dil ni da mu'azzu mu ma a nan wajen muka a ba mu ce nan wurin ba duk abin da muka karanta nan ne to ko littafi aka kawo miki mu guda dai bai wuce a roƙi gafara ba bai wuce kuma a nemi tsari daga wuta ba bai wuce a roƙan masa afuwa da rahama ba to shi kenan wannan ko da ki suka faɗa Allah madaukakin sarki na ji kar ku kallafa kanku abinda Allah bai kallafa muku Allah gani da mu Allah fahimtar da aya ta gaba Allah ce wala alaikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم باب لفي أكنكو كو زوراوا دكوكي سنكو أولي ماتا يند مزا جنس سكموتو باب لفي أكنكو فيما عرضتم به cikin abin da kuka yi musu zuruwaye da kamar wanka da shi min khitbatin nisa na neman auren su ma'ana idan mace mijinta ya mutu tana cikin kwanakin ta kaba kai kuma kaga kana son ka aure ta yanzu kai mata maganan aure bai halatta ba tunda ta riga ta gama ta kaba ba to ya halatta kai jirwaye da kamar wanka wato kai kwatance in mai hankali ce sai ta gane to shine malamai suka yi ta cewa kamar ka ce me waɗansu suka ce kamar ka ce ka ai duk wanda ya same ta ya dace da mace ta gani sai kai shiru baka ce komai ba waɗansu malamai kuma suka ce da Allah idan kin gama ta kaba ko za ki iya sanar da ni kaga nan ma dai baka ce komai ba wadanda suka ce ka lallai ina ganin ya kamata a ce ubangiji ta ala ya hore wa mutum mace kamar ki ke nan sai ki shiru baka ce komai waɗansu kuma suka ce sai kai mata kyauta ko kai wa ɗanta kyauta idan kai wa ɗanta kyauta kuma kyauta ba ta naira biyar ba a ta ga kyauta dubu ɗaya dubu biyu ta sa ko wani motsi a kai wai da ma hausa sun ce ai ba kyauta bane ba dan zawara ko sa ake so ko ba ko to kaga annan dai kai baka ce kana santa ta ba amma kai jirwaye da kamar wanka to shine Allah ce babu lafiya kan amma ka fito kalar ka ce kana santa ta wannan bai halatta to amma fa wannan kadai ana yi ne ga matar da mijinta ya mutu take cikin kwanakin ta kaba matar da mijinta ya yi mata saki daya ko saki na biyu bata kare idda ba ba shi halatta kai mata wannan maganar dan ta matsayin mace mai aure ina fata an fahimta ita kan ko jirwaye da kamar wanka bai halatta ba kun fahimci wannan walwala ko jirwaye da kamar wanka bai halatta ba saboda mai mijinta na da dama ya zo ce na dawo da ke shi kenan ta koma kamar da makaranta jiya saboda saki ne wanda ake yin komai na daya ko na biyu duk zaka iya haka to amma saki na uku fa idan mutum ya yi saki na uku ya halatta ka yi da kamar wanka da yawa daga cikin malamai suka ce ya halatta domin miji ba da damar komai idan ya yi saki na uku dole sai ta yi idda ta auri wani daban sannan ta koma wajensa to tun da ko bai halatta ta koma wajensa ba nan ma ka iya girwaye da kamar wanka makamancin wanda kai a nan gurin to amma mu sani nassi ya zo akan wannan wancan kuma kiyasin sa ake akan wannan amma in dai nassi ne kawai a nan gurin zo wala junaha alaikum فيما عرضتم به من خطبة النساء nisa babu laifi cikin abin da kuka bayyana wa mata a kaikaice dangane da ba ko neman auren su ina jin da hausar ta yi a ta'aridu din ne yin abu a kaikaice ba a fili sarari ba ko kace jirwaye da kamar wanka kaga shi ma dai ba fili ka fito sarari ba aw aknantum fi anfusikum ko kuma ka koye abin a cikin zukatan ku ku cewa kowa komai ba zira kawai kake kana ta tambaya ya wance ko ta gama ta kaba har ka fita lissafi ka koyi abin a zuciyarka ka ce mata ba baka faɗa kowa komai ba jira kake ta gama ta kaba shikenan ka zanto kai ne ba zaurin farko dan kar wani riga ka wannan babu laifi dan kun koyi wannan a cikin zukatan ku ai aure kuka fata ba fasadi kuke son ku ba ba ku da laifi a wurin Allah ta'ala shine wa aknantum fi anfusikum Allah ya alima Allah annakum satazkurunahun ubangiji ta'ala ya san cewa sa wato za ku ambace shi su mata a tsakankanin ku da juna wani lokaci idan wani ya rasu sai ga ko abokane ko dangi na kusa ko ɗan uwa ana tattauna game da matar wani har ana shawara ai ya kamata in ta gama ta kaba wani ka aure ta mana Allah ya san za ku rika irin wannan tattaunawar ana yi ko ba a yi waɗansu idan matar dan uwansu ce a ce bai kamata a barta ta bar dangi ba tunda sun daɗe da wani ga ɗaya a aure ta dan a rike ta tare da ƴaƴanta to wa zai aure ta a wani a wani Allah ya san sa na kunna za ku rinka ambatan su da haka sai ya halatta muku wannan jirwaye da kamar wanka din dan kar abin ya ta farfasa a cikin zuciya ba a baka dama ka fito fili ba ko ba baka dama ka kwatance ba sai aka halatta ma kwatance dan ka samu ka dan samu relief haka dai haka da sauransu walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa ubangiji ce walakin sai dai la tuwa'iduhunna sirran kar ku ce za ku yi maganan aure da su a sirrance haka waɗansu malamai suka ce ka fito ƙarara kai mata alƙawalin in kin gama ta kaba zan aure ki bai halatta ba ko kuma la tuwa'iduhunna sirran waɗansu sun fassara asir da cewa shine ƙoƙarin neman ta da alfasha bai halatta ku yi wannan ba illa an ta kulu kaulan maarufa sai fa in za ku faɗi faɗi faɗi wanda yake sananne a shari'a in za ku yi magana da su magana irin wanda shari'a ta yi izini amma ku bayyana magana wadda shari'a bata izini ba ko ka ce zan aure ki kalalan haka to wannan bai halatta ba ballantana ko mutum ya nemi zai fasadi da ita wannan ya fi kowa lalacewa kenan min babu auna a hana shi an gane ku wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala wala ta'zimu uqdatan nikahi kada ku ce za ku kulla igiyar aure tsakaninku da matayen da suke ta kaba hatta bulugal alkitabu ajala har sai lokaci ko littafi ya kai ajalinsa abinda ake nufi da littafi a nan gurin hukuncin da littafin Allah ya zartar sai ajalinsa ya zo hukuncin da littafin Allah ya zartar ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra har sai sun kai wannan wata hudu da kwana goma din to sannan ne za a yi maganar daura aure amma a ce dan gaggawa ai saura kwana goma ya rage ai ba komai ai saura sati ɗaya ya rage ai ba komai wannan bai halatta ba an fahimta ko haka su ma matan kar su yi gaggawa su fita daga takaba lokacin fitar ta bai ba kar su yi gaggawa su fara ado lokacin fara ado din su bai ba kuma ka'ida ma wadda take mai muhimmanci shine mace za ta zauna ne a gidan mijinta sai ta kaba waɗansu malamai suka ce in mallakar ne amma in ba nasu bane sai ta koma gidansu waɗansu malamai suka ce ko gidan haya ne ba nashi ba lalle za ta zauna ne a wannan gidan haya ɗin ta yi ta kaba sawa'un ya biya ko bai biya ba in ya biya fa biha wa ni'mat a cikin kudin sa take zaune in bai riga ya biya ba to a nan gurin sai wani ya biya mata ko masu gidan su yi mata alfarma menene kuma na rashin tausayi na rashin imani kawai zaman ta kaba wata fatar kwana goma sai ka ce baka yadda ba a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na wanda ya san ya kamata ba ka jin kai ma wata rana haka za ta faru ga matarka ko yarka ko yayarka ko kanwarka ai bai kamata ka kore ta da haka lalle ne za ta zauna a gida ko da ba abinci sai dai ita a kai mata abinci gidan kenan dan haka manzon Allah ya ce wa wata baiwar Allah lokacin da za ta tafi ta ce mijinta bai bar mata abinci ba hatta gida ma ba nashi bane ba manzon Allah ce ko ma dai ki zauna hatta ya buluga alkitabu ajal san zaki je ki zauna har sai lokacin da ta gaba lokacin da ta gaba yayi ولا تعزموا عقدة ya حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا كسني cewa أن الله ma fi في أنفسكم فاحذروه ubangiji ta'ala ya san abin da ke cikin zukatanku da haka ku kiyaye ubangiji kar ku saba masa wa alamu ku sani cewa anna allaha ghafurun halim lalle allah ta'ala ghafur ne wato mai yawan gafara sannan halim mai juriya ta yadda bayi na saba masa da ya so ya kama su da azaba sai ya kama su amma sai ya musu jinkiri ko sa samu daman tuba walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna allaha kana bi ibadihi basira Allah na yi wa mutane jinkiri ba don sun gagare shi ba sai dan wata hikima na cewa ko sun samu tuba in ko ba masu tuba bane ba domin su dauki zunubin su cikakke li ya'milu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah a cikin kowanne akwai hikima ta ganin dama da Allah madaukakin sarki yake zartarwa sai Allah لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين ubangiji ce la dunaha alaikum babu laifi akan ku in tallakatum min nisaa idan kun saki mataye ma lam tamassuhunna matukar ba ku riga kun sadu da su ba aw tafridu lahunna farida matukar ba ku riga kun farlanta musu sadaki sananne ba wato an daura aure irin auren da ake kira nikahu tafwid komai ya samu ga wakilin amarya ya ce na aura maka wadda nake wa wakilci wance bisa ga sadakin da nan gaba za mu yi bayanin sa ko bayan mun yi shawara mu faɗa maka shi ka biya kai kuma ka ce na karɓa ko wakilinka ya ce na karɓa a madadin sa jama'a sun shaida aure ya riga ya tabbata kaga babu sadaki ba riga an san shi ba amma an yadda akwai shi ba wai an jefar da shi bane ba to a irin wannan aure an riga an daura mutum bai riga ya sadu da ita ba mutum ko bai riga an san sadakin nawa bane ba sai kuma ya ji ya fasa sai ce ya sake ta sakin da za ku yi in dan wani abu ne da ya shafi kuna da gaskiya ku saki ba wai cin mutunci kuka yi ba a kai ne daga dama ka fasa in kace ce za ka rike ta za ka cuce ta ko za ka zalunce ta a daga baya ka wani aibu wanda bai dace ba wanda da an koye ba kace ko wani abu daban sai kace ce kai ka fasa yanzu ka sake ta to wannan sakin da kuka yi ba za a ce ba kun taka dokar ubangiji da akwai dalilai da damar suke sa mutum ya saki shine Allah ce la junaha alaikum babu laifi akan ku ko ma'aurata in tallaqtumun nisa idan kun saki mata ma lam tamassuhunna matukar ba ku sadu da su ba aw tafridu lahunna fariida matukar ba ku riga kun farlanta musu sadaki ba a irin wannan yanayi ne za ku yi wa matti'uhunna ku ba su kyauta ta tamattu'i kyauta ta kwantar da hankali kyauta ta lallashi wannan kyauta da za ku bayar ba a yi mata iyaka ba a shari'ance alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu alal musi qadaruhu wanda ke da yalwa zai bayar da daidai yalwarsa ta dukiya mutumin da idan ya bayar da naira dubu goma dubu ashirin har zuwa dubu ɗari wannan ba zai sa masa komai ba a cikin dukiyarsa babu wani damuwa a ciki to sai ba ta wannan dubu ɗari mutumin da idan ya bayar da naira ɗari biyar naira dubu ɗaya shine iyakacin yinsa in ya bayar da sama da haka zai kwana a ciki to sai bayar da wannan ɗari biyar ɗin ko ya bayar da wannan dubu ɗaya ɗin alal musi qadaruhu wanda ke da yalwa sai bayar da gwargwadon abin da yake da shi wa alal muqtiri qadaru wanda yake da kamfar hannu wanda yake talaka mara shi sai bayar da daidai abin da yake da shi ina fata an fahimta wato bayar dukkan mutumin da zai iya bayar da dubu talatin ba tare da komai ya ciwon kai a cikin duke so bai ji komai ba kamar yadda mara shi ya kyauta da naira biyar ne to lallai da sai bata dubu talatin bayan takarda ta suke kenan ina fata an fahimta dama sadaki ba a riga an sa shi ba ballantana a ce sai an bashi shi to sai waɗansu malamai suka ce kyauta ta tamattu'i kadai ana yin ta ne ga matar da aka ɗaura aure da ita bisa ga irin wannan sifa da muka ambata an ɗaura aure ba a farlanta sadaki ba ko miji bai sadu da ita ba a cikin auren kuma ya zo ya sake ta to ita ce kadai ake wa kyauta ta tamattu'i haka waɗansu malamai suka faɗa amma abin nan da suka faɗa ba su da hujja akai domin ya tabbata ga waɗansu matan da an ba su sadaki an kuma taɓa kusantar su a cikin aure amma aka kaddara inda za a fice su za a yi musu kyauta ta mutu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta musu sadaki da wanda yi wata sadakin kuɗi da wanda yi sadakin ta shine yanci da aka bata ina fata an fahimta da wanda ubangiji ta Allah ya daura auren shi da kansa Zainab bint Jahash an dai farlanta musu sadaki galibin su amma tare da haka Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabi kulle li azwajik in kuntunna turidun al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsanati min kunna ajran azima ya kai wannan annabi ce da matanka in kuntunna turidun al hayata dunya wa zinataha in dai ado na rayuwar duniya kuke sha'awa kawa ta rayuwar duniya kuke so ba zama na addini ba ba zama na hakuri a gidan annabta ba yau da akwai gobe babu in dai ado kuke so ku wataya yadda sauran suke watayawa fa ta'alaina to ku zo kunna in ba ku kyauta ta saki kyautar da ake biyo mace idan an sake ta sannan wa kunna sarahan jamila in sake ku saki kyakkyawan saki wanda ba cin mutunci babu zai mahallu shahid anan gurin manzo Allah an ce da shi kace da su fata alaina kunna gashi zai ba su kyauta ta tamattu'i tare cewa ko ya ba su sadaki tare cewa kuma ya taba kusantar su ga kuma abinda Allah ya ce wa mu'mini ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila a waɗannan ba taɓa kusanta ba to amma bambancin su da waɗancan ai waɗannan an farlanta sadaki amma tare da haka aka ce a ba su kyauta ta mutu inda a ce bayar da sadaki na nuna ba za a bayar da kyautar mutu iyo dan me za a basu. ina fatan kuna fahimta dan haka dai kyauta ta tamattu'i bisa ga zance mafi inganci ta shafi kowace mace da aka saki sawa'un miji ya taɓa kusanta ta ko bai taɓa kusanta ta ba sawa'un sun daɗe ko basu daɗe ba kuma hukuncin ta bisa ga zance mafi inganci wajibi domin lafazin famatti'uhunna وسرهوهن سراحا جميلا فمتع تعالى او متعكن وسرهوهن سراحا جميلا ثم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا سنن نقول ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره دكا فعل الامر فعل الامر كما انا دوكن شي اواجبتي ba mu da yadda zamu mai da shi mustahabi sai in mun samu karina in ko babu karina dole ya buka ala kaunihi wajiban au dalan ila dole sai al'amura kyale shi ya ci gaba da nuna wajibi ina fatan kuna fahimta to da haka duk wanda ya saki mace kenan sai ya ba ta kyautar ta mace kuma wannan kyautar ta mace gurgudan halinsa in mai kuɗi ne da yawa kila wani zai iya ba ta dubu ɗari wani zai ba ta dubu ɗari ba komai bane ba cikin sa mai kuɗi ne da yawa yana da kamfanoni yana da motoci yana da kuɗi a gida da waje me dubu ɗari a wajen sa me dubu ɗari biyu me ramin miliyan dan ya bata wannan ba komai bane ba in wannan shine zai bayar ba abin da ya ciwon kai cikin dukiyarsa to dole bayar da wani tallaka kuma wanda shi ɗari biyar kawai zai iya bayarwa in bayar sama da haka kamar yadda na faɗa da su zai kwanci ki to sai bayar da wannan a hakura ita ma ta san Allah ya ce alal musu hu alal mukutiri ai da kadir al mukutiri ka san ba lafiya yake ba al kadir hu mata bil ma'ruf ubangiji ta Allah ce mata'an wata kyauta ce da za a bayar bil ma'ruf ta hanyar da ta dace a shari'ance daidai ruwa daidai tsaki haqqan alal muhsinin haƙƙi ne da Allah ya wajabta akan masu ihsani da wannan ne malikiya suka ce tamattu idin ba wajibi bane mustahabbi ne aka ce saboda me saboda suka ce a ya ce haqqan alal muhsinin a can gaba ya ce haqqan alal muttaqin suka ce ai ba kowa ne muhsini ba ba kowa ne muttaqi ba muttaqi da muhsini ba su da yawa cikin mutane a ce kenan mustahabbanci ne ka zama muhsini mustahabbanci ne ka zama muttaqi sauran malamai suka musu rabbi suka ce a'a ai ko ka in san samu ne kowa ya zama musulmi kowa ya zama muttaki babu ko yadda za a yi ka zama musulmi din ko ka zama muttaki din sai in kana bin abin da aka ce yi kana barin abin da aka ce bari anan Allah ya ce wa mati uhun to sai ka bayar dan ka zama muttaki din ko dan ka zama musulmi din na fata mun fahimci wannan sai aya ta gaba Allah ce وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن إن كن سكيسن من قبل أن تمسوهن كافن سادوا دسو وقد فرضتم لهن فريضة amma tuni kun riga kun farlanta musu sadaki an san sadakinta naira dubu goma ne ko dubu biyar ne ka riga ka biya sadaki ko yana nan akan ka a matsayin bashi amma an san nawa ne gashi kuma an ɗaura aure ba ka riga ka saru da ba sai ka sake ta to a irin wannan yanayin menene abin da za ku yi sai Allah ce fa nisfu ma faratu abin da ke kanku shine ku bayar da rabin abin da kuka wajabta na sadaki ma'ana idan mutum ya mutum ya auri mace bisa ga sadaki naira dubu goma an daura aure an biya sadaki ko kuma aure ana bin shi bashin sadaki sai kuma ya zo sake ta kafin ya fara saduwa da ita daura aure kadai ya tabbatar mata da rabin sadaki da haka yanzu ba zai ce a bashi sadakinsa gaba ɗaya ba sai ya ɗauki rabi sai ya bar masa rabi ina fata an fahimta inda a ce ya taɓa saduwa da ita to ta ci dukkan sadaki gaba ɗaya amma tun da bai taɓa kusanta ta ba shi kenan tana da rabin sadaki ke ne fanishin nisfu ma faratu illa an yi afuna sai fa in su mata ɗin sun yi afuwa ta ce ta yafe maka ga sadakinka gaba ɗaya to wannan tunda ita ce ta ga dama ta yafe sai ka karba wannan ga wanda take mallakar al'amarin kanta kenan babbar mace mai wayo mai hankali aw ya afuwa alladhi bi yadihi uqdatu nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar daura aure take ce ya yafe to wannan ma idan wanda a hannunsa igiyar kullu aure take ce ya yafe to shi ma nan gurin yafe wasu ta tabbata to malamai sun yi sabani wane ne allazi bi yadihi uqdatu nikah abdullahi dan abbas yana ganin allazi bi yadihi qudratu nikah ne waliyyu zawj waliyyu zawja wato alwalan mace idan yarinya sai karama sai ta yafe da kanta in ta ce ta yafe ga sadakin ka duka shikenan idan babbace babbace wanda ba karama ba a'a wato idan babbace kai sai ta yafe da kanta shikenan amma idan karama ce to shikenan sai mahaifinta ya yafe a madadinta ko alwalin ta ya yafe a madadinta shine auya akwai ladhi bi yadihi qudratu nikah waɗansu malamai suka saba wannan fahimta ta Abdullahi dan Abbas suka ce allazi bi yadihi qurtun nikah shine azzawj miji dan shine hannunsa eh, kulla aure yake an fahimta ko ma'ana idan mace take ta yafi ga sadakinka gaba daya shikenan ya halatta ka karba duka amma idan kai kuma ka ce na yafi kai miji a madadin ka karbi rabi sai ka ce a'a ta rike duka ma kai ka yafi shi ma wannan ya halatta to ɗaukan ayar a wannan tsarin shine zai fi bayar da dama na ya shafi bangaren mace da kuma bangaren miji illa an yi akuna sai in mata sun yafi au ya kuwa da zai biye da uku sun nika ko in miji ya yafi a jumlata dai a takaice abinda ake nufi a nan gurin shine idan mutum ya daura aure da mace a bisa ga wani sadaki sananne sai mutum ya zo ya sake ta kafin ya fara kusantar ta to ya sani cewa a shari'ance daura aure ya tabbatar mata da rabin sadaki in dubu goma ne daura aure ya tabbatar mata da dubu biyu in dubu ashirin ne daura aure ya tabbatar mata da goma lokacin da ya sake ta tunda bai taba kusantar ta ba sai a dawo masa da goma canjin sa kenan ko a dawo masa da biyar canjin sa inda goma ne bayar sai in ta ce dauki gaba ɗaya na yafe maka to ya halatta ya karba dan Allah ta yi in tibna lakum an in minhu nafsan fa kuluhu wa ni'am wannan gurin ya zama umumi sai mu dauke shi a can gurin kenan ko kuma shi yace a'a tunda dan ne na ga dama nace na suke dun na bar mata to shikenan bayan ta ce to na gode shi kuma ta ce to kyauta ta tamattu ifa tunda a ce wa matti'u hunna alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu mata'an bil ma'ruf tunda wancan daban wannan daban ina fata an fahimta ba wani na'am na'am duk sai kun biya amma wanda yake biya kowa kawai sai dai mutum ya kore ta ya ce kawai yawa kori kura su su kwashe kayan ta ba haka mutane suke ba saboda haka wannan shine ka'idar ke yanzu dan Allah a cikin wannan tsari wanda muke karanta tun daga jiya zuwa yau musulunci gata yi wa mata ko tursa sa gata sai ke kenan da haka a nan gurin abin da ya kamata duk masu cewa masu da'awar yancin mata su kula su kalli dokokin Allah ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah irin yadda suka yi wa mace adalci suka yi mata insaf kar su kalli ayyuka na ɗaiɗaikun waɗansu bara gurbi cikin musulmai dan wani mutum ya azantar da matarsa dan wani mutum ya zalunce ta dan wani mutum ya dan wani mutum yayi duk abin da ya yi. wanda ba ayoyin alqur'ani suka goyi bayansa ba ba wai hadisai ne na manzon Allah suka bashi lasisi ba shikenan sai a dingina musulunci a ce musulunci ya tusa sa mace ya tun mutuncin ta a'a wani bara gurbin musulmi ya ci mutuncin mace amma musulunci bai goyi bayan abin da ya na zalunci ba inda ana aiki da shari'ar musulunci a ƙasa ta ɗauka sa zuwa ga amirul muminina ko zuwa ga wanda yake a madadin amirul muminina ta kai kotun musulunci dole za a kwato mata haƙƙinta daga wajen azzalumin mijin da ya zalunce to da haka wannan ya kamata su mata su kalla dan kar a kururuta musu kururuwa irin ta shedan kuma su ansa kiran shedan ba tare da sun farga ba ce yancin mata yancin mata yancin mata duk wannan ana so a zalunce su ne ba su fahimta ba amma ba wanda ya cuci ya mace a duniya irin bature ba wanda yake cutar ta yake ci gaba da cutar ta irin bature dan yanzu a nan gurin idan yarinya mace tana yawo tana talla a kasashe irin namu tana tallan gyada tana tallan abinci tana tallan goro duk waɗanda suka yi makaranta za su rena mata hankali sai ai local ce gashi nan tana talla ai illiterate ce tana talla ai wace ce da sauransu to waɗanda suka yi karatu din suka kammala su kuma sai a rinka talla da su ai tallar taya da su daga tayar mota sai mace ta buɗe cinyar ta kusa da tayar ta ɗauki hoton tayar da motar sai ka rasa me za ka kalla tayar ko cinyar ma'ana ana tallar taya da cinyar idan za a yi tallan gam. da ke za a yi sallah idan za a yi sallan makilin da haƙoranki ne za ki bude a ɗauki hotonsu don ki yi sallar makilin idan za ki duk wani abu na fitsara sai kasance tun daga sallar giya har sallar tayar mota har sallar tuwingam da yara za su ci mai danko har sallar kowane irin abu duk ya mace ake sawa sai to ita kuma wannan gata aka yi mata ko yanci aka bata cin mutuncin ta aka yi cin mutuncin ta kai. sabulun wanki mace za a sata. sabulun wanka mace za a sata. cok na rubutu a makaranta mace biro na rubutu mace duk za a sa yar talla yar talla mai certificate ke ita wannan ba ta da laifi a wurin turawan yammacin duniya da almajiran su nan cikin gida namu dan ita wannan wayayya ce yar talla ce mai certificate a hannu kaddara an ɗauke ki sakarkariya kin zama sakarsariya ga wani mutum ko mai dukiya ko kuma wani jami'in gwamnati duk wannan fa an yi miki haka ne ke dan a amfana da yarin take da kulusiyar ki dan za a dauke ki na aje ki a office din a koya miki hata yadda zaki magana har yadda zaki ansa waya sai an sai an koya miki dan da ke ce da muryar ki zaki rinka kiran customers ga waɗannan ma'aikata na wannan kamfani ko in wata wani kamfani ne mai zaman kansa ko in wani office na gwamnati da muryar ki dole sai kin yi ladabi kuma duk wanda yazo sai kin ga yadda shi in kin kalle sai karki daure fuska sai kin yi murmushi duk kuɗin da za su baki na albashi sai kin yi ciko kafin ma ki biya su shi da ke daga wannan sukar siga din kuma sai a mayar da ke kuma wani wuri daban sai yanzu ba a san ajiye ki akan kanta dan karki kori mutane kin tsufa fuskar ki ta daina burge jama'a muryar ki da an ji muryar ki ta riga ta da kuma kin kwana biyu sai a kawo wata kanwar ki kina nan ma tana na ɗarki za a kawo duk ko mutum ɗaya ne ya kashe kuruciyarki ya kashe kuruciyar kanwarki ya kashe kuruciyar yarki shi kadai namiji guda daya akwai zalincin da ya fonna da cin mutuncin da ya fonna to amma duk wannan su mata waɗanda ba su gane ba su da wayewa ta fuskar addini ba su fahimta sai ɗauka wannan shi ne ci gaba ai ki fito ki maki ka faɗa da ka faɗa da maza ki ka faɗa da ka faɗa da maza ki yi me ki je ki ciki ce me dan ba za a dake ko ku kowa kuma ƙarya suke su kansu a ce wai ai ka fada da ka fada da musulmi su ma sun san ƙarya suke ko ban ɗaki suke sai sun ware na maza daban na mata daban saboda ka'idar daban ne take da juna wasu yana da kasa'is nashi wanda ya ci karo da dan uwansa ta yaya za a ce sun zama ɗaya duk zancen banza ne ya ce sun zama ɗaya to ya kamata mata na musulmai su gane irin waɗannan dokoki da Allah ya zayyana mana nan cikin suratul baqara da irin wanda ya zayyana cikin suratul nisa da irin wanda ya zayyana cikin suratul nisa'i sugura suratul talaq da irin wanda ya zayyana cikin suratul tahrim da irin wanda ya zayyana a wurare daban-daban ga babuka nan daban-daban a cikin sahih bukhari sura sukutun Allah ya ware wa mata a cikin alqur'ani suratul nisa'i amma ba ce suratun rijal ba duk wannan ba kulawa bane da haƙƙin su da kula da mutuncin su da karrama su da ba su matsayin da ya dace da su to duk wannan bai ishe ki ba kuma sai an zuba ki kina zaune cikin mutunci an wajabta miji ya ciyar da ke ya yi miki sutura ya baki dakin kwana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai kika ce ke ba ki san wannan so ki ki fito da kanki ki nema to dan kika fito da kanki shi kanshi namiji ya san da kika fito ba za ki masa amfani mai yawa ba don idan aka ce ga wani kamfani yana da leburori goma maza ga wani kamfani yana da leburori mata in har ana bukatan adadin matan da za su kai daidai da goma can maza sai fa an sami mata ashirin zuwa talatin ko arba'in kuma a ce duk a ɗauke su a matsayin matakin albashi iri ɗaya wani kamfani ne zai samu tangarɗa tsakanin na farko ko na biyu na biyu ne zai samu tangarɗa a ba su matakin albashi iri ɗaya don matsayin su iri ɗaya takardar shaidar su iri ɗaya ko kaza ɗin su iri ɗaya sannan kuma ta zo dole ta haihu idan ta haihuwa ba ta hutun haihuwa tana da ciki an ba ta hutun ciki ta haihuwa an ba ta hutun haihuwa to za ta yi aiki yi yan watanni kaɗan an samu juna biyu an samu juna biyu dole a rinka ko dai a ce ta zo rabin yini ko kuma a ce gaba ɗaya ma an ta kuku shi ko namiji na nan ba juna biyu ba kaza ba kaza ba kaza yana ta aiki gogan naka to ke kuma cikin tun ma yana jariri kafin ki samu ki fara samun hutu an riga an shiga wannan eh, matsala da ke domin kin fara farnafi kin fara amai duk ana cikin tashin hankali to wani aiki zaki je a samu kwanciyar hankali lokacin da duk ta fita wajen aiki da juna biyu kowanne namiji haushin su take ji dan wani namiji ne ya dora mata wannan dakon da take dauke da shi sai ta ji haushin dukkan maza don saboda shi to duk waɗannan ababai ne da Allah ya tsara wanda ya bambanta mu da juna ta hanyar fasa'is namu idan aka ce dole sai an haɗe to an shiga cikin rigima kenan da haka amma idan muka dauka za mu baiwa mata yancin su da addini ya basu yanci na addini yanci na imani yanci na sallah yanci na zakka yanci na mallakar dukiya yanci na kyauta yanci na kaza ga suna a da dukkan alqur'ani yancin sadaki yancin kyauta na tabbaci yancin ciyarwa yancin tufafi yancin kaza yancin kaza ga suna a lissafi cikin alqur'ani mai girma masu tarin yawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu gurgurdai da ayoyin alqur'ani suka nuna gurgurdai da hadisan suka nuna ka duba ka yadda wannan aya take dake dake idan kaza ne kaza ne idan kaza ne kaza ne illa in ya afuna sai in ta yafi umma ta yafi wata ce a bani kana dole a bata aw ya afu wallazi bi yadihi ko shi in miji ya yafi an gane ko ubangiji ta ala ce wala tansul fadla wa anta afu aqrabu littaqwa wa anta afu ku yi afwa din wato kai miji ku yi rige ka da mata ce a rike rakin ana bar miki gaba ɗaya babu komai ko kuma ita tana kokari a gashi duka gaba ɗaya rike tun da dai ba abin da ta gudana ka je ka sake mun auren da su wa an ta aku ku yi afuwa wa junanku aqrabu shi ne yafi kusanta ku zuwa ga takawa wala tansa wal fadla bainakum kar ku manta da fifiko da ke tsakaninku da juna inna allaha bima ta'maluna basir lalle allah ta'ala basirun wato ainihin mai gani ne bima ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa التي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبنجي حافظوا على الصلوات كتيا يصلوا لي غبا دينسو والصلاة الوسطى كما كتيا يصلى ما في فيشيا وقوموا لله قانتين كتيا لله أغبان وبنجي كو كتيا دومون الله قانتين بمعنى ساكتين كنا masu shiru كنا masu kawaici ba tare da yin zance a duk abin da za ku yi cikin sallah abin da ya shafi karatun alkur'ani ne da tasbihi da addu'o'i irin waɗanda aka sar'anta muku fa in khiftum idan ko kun samu kanku cikin hali na tsoro tsoro wanda yake mai tsanani fa rijalan aw rukbana to ya halatta ku yi sallah rijalan kuna tafi a ƙasa aw rukbanan ko kuna haye akan ababen hawan ku fa idza amintum idan ko kun samu aminci tsoro ya kau fadhkurullaha kama allamakum to ku yi ambatan Allah irin yadda ya koyar da ku ma'ana ku tsayar da sallah kamar yadda ya koyar da ku da tsayuwa da ruku'i da sujada da sauran karatuttuka da komai na sallah kama allamakum kuma yadda Allah ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamun abinda da ku ba ku kasance kun sani ba fadin Allah ta'ala ajizu ala salawat ya shafi kiyaye dukkan salloli gaba daya salloli guda biyar ne sai kuma yace was salatul wusta da sallah mafificiya wadda ke sallah mafificiya malamai sun yi sabani a kanta amma da zance mafi inganci sallah mafificiya ita ce sallar la'asar domin hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma cikin sahihul muslim manzo Allah ya nuna as-salatu wusta ita ce sallar la'asar cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli har la'asar din ta shiga ciki cewa was-salatu wusta kebance ta ne da ambato bayan ta shiga cikin taro sai zanto taksis ne ba'da ta'mim wani lokaci akan ambaci abu cikin taro sai a ware shi shi kadai domin nuna muhimmancinsa wannan shine hujjar da waɗansu malamai suka rinjayar da wal asri innal insana lafi kusur cewa rantsuwa ne da lokacin sallar la'asar tunda a cikin sallolin yini ita ce sallah mafificiya tunda Allah ya ce hafizu ala salawati tana ciki sannan ya ware ta kuma yace was salatul wusta manzo Allah kuma yace salatul wusta ita ce sallar la'asar da haka wal asr kenan rantsuwa da lokacin la'asar an fahimta ku wato wannan na nuna matsayin sallar la'asar. kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda manzon Allah ke cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna musanyar aiki zuwa wajen ku dare da rana akwai mala'iku da suke sauka daga sama lokacin sallar sallar asubahi ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin la'asar akwai wanda za su sauko lokacin la'asar ba za su koma wajen ubangiji ba sai lokacin asubahi kaga suna musayar ayyuka ne a lokacin waɗannan salloli guda biyu wanda la'asar tana ciki yayin da duk suka je wajen ubangiji sai ubangiji ya tambaye su kai taraktum ibadi ya ya kuka bar bayina sai su ce mun bar su suna sallah dama mun je wurin su kuma suna sallah tare cewa ubangiji ta ya san abin da bayi ke ciki amma dan saboda mala'iku su ba da shaida akan ayyukan kirki da muke yi sai yasa sai ke turo su dan su kiyaye su kiwaci me muke ciki kuma su je su kai masa bayani subhanahu wataala da haka dai sallar la'asar ita ce ake nufi da as-salatul wusta fadin wa qumu lillahi qanitin lafazin al-qunut wani lokaci yana nufin yin shiru wani lokaci yana nufin da'a inna ibrahima kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين القنوت هنا نفن a wani lokaci a wani lokaci kuma yana nufin yin shiru ba tare da yin magana ba a nan da Allah ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu yin shiru abin da yasa muka fassara shi da cewa yin shiru wato saboda hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a farkon musulunci da ya halatta ana cikin sallah ayi magana ka yi shigowa masallaci ka tambayi wanda yake kusa da kai wanda ya fara sallah tare da liman bayan ka shiga cikin sahu ka yi kabbara ka ce wai raka'a nawa akai ce cak da jan aika sa a ai an karshe ce wannan ma'ana an yi uku yanzu ta hudu ake ciki ya halatta ai wannan ana cikin sallah babu komai amma sai Allah ya saukar da wannan aya hafizu ala salawati wa al wusta wa qumu lillahi qanitin daga nan sai aka haramta yin magana a cikin sallah shi yasa wani sahabi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami shi bai san wannan ayar ta sauka ba sai ya zo ya samu sahabbai suna cikin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi kabbara ya shiga sallah kuma ya ci gaba da yi musu magana su kuma sai zungurin su suke wannan zungure shi zan wanne zungure shi zan shi kuma yana magana sai kare magana ke yau me ne kuke shuri na me ne kuke ya wani kuke hararata suka yi tayi da har suka gaji shi bai daina surutu ba suka gaji suka daina sannan ya shiru bayan an kammala sallah sai manzon Allah ya kira su yake cewa wallahi ban taba ganin malami bidirin irin manzon Allah yake wallahi man taharani wala naharani bai mun tsawa ba bai hantare ni ba kirawo ne yace da ya kai muawiya sallah nan da kake ji da gani daga yau sai yau ba abin da yake halatta a yi a cikin ta na maganganun yan adam abin da kawai ake karatun qur'ani da tasbihi da addu'a da kaza da kaza da kaza yace manzon Allah bai ce da ni in rama wannan sallar ba ma da lokacin ban riga na sani ba a cikin hadisin ba ce ya maimaita wannan sallar ba shikenan ta riga ta wuce sai dai yake yayi kuma wani lokaci na gaba a ce idan mutum na wani kuskure cikin sallah a yau sai ya ci karatu an ce masa abu kaza kuskure ne sai mu ce ya rama sa na shekara biyar baya shekaru goma baya sun daga sun wuce ko tal asar din da ba zai rama ba sai dai ya kiyaye ta magariba da ta isha'i masu zuwa zuwa illa ma sha Allah cewa ya daina wannan kuskuren shine wa qumu lillahi kanti ku tsaya gaban Allah kuna masu natsuwa ma'ana ku yi tulu babu magana amma faɗin Allah ta'ala fa in khiftum farjalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun wato wannan dai ne daga cikin halaye na tsoro da mutum ke yin sallah sallar tsoro ita ce sallah wadda ake ana cikin yaki ana cikin hali ba zaman lafiya ba kamar ana cikin faɗa su tsoro digiri biyu ne akwai tsoro mai tsanani shine wanda wannan ayar ta magana tsoro mai tsanani kun riga kun rinci ana gwabza fada tsakanin ku da kafirai ga kuma lokacin azhar yayi ga kuma lokacin la'asar yayi duk wanda yake da alwala a cikin ku sai ya ci gaba da sallarsa haka ana fada ana sallah a wannan lokacin maganar ruku'i da maganar sujada duk an yafe maka shi a cikin sallah za ka yi kabbara Allahu akbar kuma kana saki da bindigan kana karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka mu Fatiha kai karatun sura gurgudan yadda ya sauka wal asr ce inna atayna ce kul huwallahu ce Allahu akbar wai ruku'i ne amma ba za ka duka ba dan kana gani sami Allahu liman hamida ka dan dago ka saki yan sai wani wuri Allahu akbar wai sujada ce amma ba za ka yi goshin ka kasa ba haka za ka yi sallah ima'an shine fa in khiftum idan tsoro yayin tsanani farijalan auruku bana to ku yi sallah din koda kuna cikin halin tafiya koda kuna haya akan dawakin ku koda kuna cikin tanka ko da kuna cikin ramuka ku yi ta bisa ga kwatance ba magana sai an yi rukuni ko sai an yi sujada da za a kai goshi kasa manzon Allah ce mustaqbil qibla aw ghayra mustaqbiliha kuna masu fuskantar qibla ko da ku fuskance ta ba riga an yafe farjalan auruku ba nake amma tsoro wanda ke ba mai tsanani ba an riga an fita filin daga ana jin tsoron abokanan adawa sun iya zuwa a kowane minti mai zuwa nan gaba kar ku je ku fara sallah gaba daya su zo su same ku cikin ruku'i ko cikin sujada su fake da ku kun yi sujada su bi ku fa na lakum mailatan wahida to a lokacin sai ku kasa kanku gida biyu rabi shi sallah tare da liman rabi kuma suna gadin inda ake tsammanin abokanan adawa za su in waɗannan sun gama sai su sallama su tafi sai waɗancan su taho tana da sufofi har guda hudu kila idan Allah ya kai mu suratul nisa mun yi bayani akai amma ɗaya daga cikin sufofinta wanda take ita ma ta shahara ta tabbata cikin hadisi shine liman zai yi cikakkiyar sallah tare da sahun farko rabin sojojin bayan ya yi sallama sai su tafi sai waɗancan su taho su kuma su zo su kuma yi musu sallar su daban yi musu limancin wannan sallar abin da sa na zaɓi in kawo wannan ta tabbata cikin hadisi ingantacce lokacin da yayi wa mutanen farko ko kashi na farko sallah cikakkiya yayi sallama kaga ya sallarsa ta farilla idan ya tashi zai yi wata domin ya limanci ga waɗanda su ba su riga sun yi sallah ɗin ba yanzu shi me yake yi fi ke so ko farilla suke kuma annabin ya yi hakan a aikace to ina magana cewa mai nafila ba zai bi farilla ba mai farilla ba zai bi nafila ba ina fatan mun don wannan cikakken mahallin shahid kenan banda ita ko wata siffar ya rabe da waɗannan ya tashi tsaya waɗannan su cikawa kansu sannan waɗannan su zo ya yi musu rabi su kuma su tashi su cikawa kansu wannan kuma bambance bambancen da ke tsakanin su dai kamar yadda na faɗa idan mun je wajen faɗin Allah ta'ala wa idza kunta fihim fa aqimta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم wadda allazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiyatikum fayamiluna alaykum maylatan wahida ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا karshe fa yanzu tuma anantum fa aqimu sala anan gurin kuwa fa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza amintum fazkurullah fa aqimu salata atan shine fazkurullah anan gurin domin siffar sallah ta sha banda sallah ta yau da gobe shi yasa Allah ce idan kun samu kanku cikin aminci to sai ku yi sallah wanda take ta yau da gobe ita aka saba idan ana cikin tsoro kuma sai a koma cikin hali na emergency kenan hali na tsoro din shi kuma a je a yi shi a nan gurin sai ce fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun a can fa iza tuma'anantum fa aqimus salah fa iza amintum anan shine fa iza tuma'anantum a can gurin fa aqimus salata anan a can gurin shine fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun anan li'anna alqur'anu yufassiru ba'dahu ba'd dan alqur'ani sashin sai yana fassara sashi wanda duk yake so ya cika so tafsiri to shine sai ya kulla kawance tsakanin ayoyin alqur'ani ya kulla dangantaka da juna tsakanin suratul nisa'i da suratul baqara da ali imran da maryam da sauran surori to sai ya samu sakamako da zai faɗa fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai Allah ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم التي والذين يتوفون منكم وتندى متوى تزو مسكنكم ويذرون أزواجكم سكبر ماتاي نأولي وصية لأزواجهم to za su yi wasiya ga matayensu din mata'an cewa ajiyar da su daɗi wato su zauna a cikin gidajensu na mazajensu ilal hauli har zuwa ga shekara cikakkiya irin yadda aka saba yi tun kafin saukar alkur'ani ghairu ikhrajin ba tare da an fitar da su ba fa in kharajna in su suka fita da kansu daga cikin gidan miji ba ƴan uwan miji suka kore su ba fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna to babu laifi akan ku ya ku waɗanda suke wakilai na bangaren miji ko dangin miji babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna dangane da abin da suka aiwata wa kawunan su min ma'arufin na wani abin da yake sananne wallahu azizun hakim ubangiji ta'ala shine aziz mabuwayi sannan kuma hakim wanda yake mai hikima wannan aya shafaffiya ce ta fuskar hukunci an bar ta a cikin alkur'ani dan mutum ya karanta ya samu lada amma abin da take nunawa na cewa mace za ta zauna a gidan miji har tsawon shekara ɗaya an shafe shi da ayar farko da muka karanta a yinin yau wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai ya zanto da can ta kaba shekara guda ne amma sai aka dawo da ita wata hudu da kwana goma dan saboda sauƙaƙawa al'umma haka ubangiji madaukakin sarki ya zartas to a cikin alqur'ani gaba daya dai inda kaji an ce aya kaza an shafe ta aya kaza ta shafe aya kaza to galibi wadda aka shafe ita ce take fara zuwa wadda ta shafe ta sai ta zo daga karshe a cikin lissafi ko a cikin jerin ayoyi kaga anan gurin sai ya zanto cewa abin ba haka bane ba wadda ta shafe ita ce ta fara zuwa a jerin ayoyin suratul baqara din wadda aka shafe sai ta zanto daga ƙarshe to irin wannan a cikin alqur'ani wuri biyu ne kadai daga nan cikin suratul baqara sai kuma cikin suratul ahzab Allah madaukaki ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا wannan aya ita ce ta ƙarshe in mun kwatanta da wadda za mu kawo yanzu wadda ta shafe ta ita ce faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita wa mamali kati yaminuka mimma afa Allahu alayk wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati na ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa man malakat kai likay la yakuna alayka haraj wa kana Allahu ghafurur rahima ita ma wannan sai zanto ita ce ta farko a lissafi waccan ta karshe amma sai ta wannan din ta waccan su biyu ne kawai cikin suratul baqara daga suratul baqara sai suratul ah, ahzab in banda nan ba su da uku a ko ina cikin alqur'ani da ta taba shekara daya an mai da ita nawa wata hudu da kwana goma mata an ilal haula da ikra shekara ɗaya kenan sai aka ce arba'ata ashhurun wa ashra wallahu azizun hakim Allah shine aziz kuma shine hakim wato mai hikima sannan kuma mai izza cikin al'amuransa sai Allah ce walil mutallaqati lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات للي ما تاي وطن دا أكسا كيسو سنة دا متاع كيوتا تكون تبدا هنكلي كيوتا تلالله أم فإن تكو كيوتا تكون تبدا هنكلي كيوتا تلالله بالمعروف wadda za a bayar ta hanya sananniya دي دي روا دي دي tsaki bisa دا قاعدة alal musi كدره wa alal muqsiri kadu an gane ko haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne da Allah ya wajabta shi akan masu takawa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne ubangiji ta'ala ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum taqilun dan ku zanto masu hankaltar hukunce hukuncensa kuma ku yi aiki da su a nan gurin wata balaga da malamai suke faɗa shi ne ana cikin magana dangane da hukuncin mata tun daga saki zuwa ga idda zuwa ga reno an saki ta da za ta samu sadaki gaba ɗaya ko kuma rabi ko menene sai aka yanke sai aka ce hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farjalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun da aka kare sai aka ce walladhina yatawaffawna minkum aka sace koma kan hukuncin mata wai saboda wai saboda rikicin mata wani lokacin sai saka manta da sallah in baka yi hankali ba sai saka fito da riga bai bai baka sani ba sun tare da kamar yadda muka faɗa jiya shi yasa ana cikin wannan rikicin sai Allah ce hafizu ala salawati kar a bata mare har ka manta da sallah wa salatu alwusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum ba fawrukum abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana